basankara basankara kamar yadda ake faɗa ya soma ne tun zamanin sarki hana tari suleiman a lokacin 'yan gidan sarautar da 'yan gidan fadawansa ne su ne kowace rana bayan sallar azahar karhe biyu na rana yaran suke gamuwa suna kwaikwayon ma'aifansu kowane ubansa yake kwaikwayo wata ran sarki zai shiga gida don ya huta da yake mutum ne mai gaugawar hasala yana son ya huta sai ya ji kwaramniya na yawa da ya fito sai ya ga 'ya'yansa ne da 'ya'yan fadawansa ke kwaikwayon su sai kore su waje kusun kaɗan daga masarautar inda gidan dan alalo yake yanzu haka to daga nan ne yaran suka soma kwaikwayon ta haka ne al'umma birni take ganin su duk an za su wucewa suna ta kallon yaran daga nan ne wasan kara ya dau tushe a lokacin a zandar akwai cakaura gujiya da yawa to an suna wucewa ne mutane na ba su cakaura ko hatsi da yamma an yaran suka kammala kwaikwayon nasu sai su raba kowane ya koma gidansu a wajajen shekara alif 1944 ne da aka bayyana cewar shugaban faransa zai zo a zandar cewa da dagwa gwal sai aka zaɓi mutane don su yi wannan kwaikwayon wani ya kwaikwayi da gwal wani ya kwaikwayi sarki gaskiya abu ne da ya bada sha'awa sosai daga lokacin ne wasan kara ya fita daga masarautar ya komo cikin gari wasan kara na ƙarshe da aka yi a nan zandar a shekarar 1986 ne a yayin festival ɗin zandar. Ya ake shirya wannan wasan kara? wasan kara su. Wasan kara ana so ma shirya shi wata biyar zuwa shida ana ta training ana kwaikwayo ana tuntuɓar sojoji don sanin yadda ake garsisi da tafiyar ƙungiyar soja yanda ake wakar da yanda ake jerawa ana ɗaukar wanda zai kwaikwayi sarkin da magara wanda a kowace fitar sarki yana lura da yanda sarki ke yi yanda yake tafiya yanda yake zama yanda yake saka tufafinsa an kuma shugaban ƙasa ne ana neman wanda yake da kama shugaban ƙasa sosai tsawonsa girmansa da fuskarsa daga nan komi abin da yake zai kwaikwayonsa tsawon wata biyar zuwa shida hey training ne na gaske kuma a lokacin da yake akwai niyya ba kuɗi ba ake so kowane da yana son ya kawo gudunmuwarsa. Al'ada ta wasan kara al'ada ce da aka sani a Zandar yana ƙoƙarin ɓacewa. Me ya kamata a yi domin rayar da wannan wasan al'adar? Euh, domin falfaɗo wannan wasan karan sarakanmu na gargajiya ya kamata su kai koke wajen harabar ministan farfadar al'adu. Alƙarya ce mai iya shigar da kuɗaɗewa da dama tana iya kuma jawo hankalin 'yan yawon buɗe Yin wasan kara akalla ana iya tattara fiye da mutum. Plus de Bye.